yau laraba ɗaya ga watan nuwamba kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baban leda kanun labarai hukumomin lafiya na palestinian sun ce hare-haren isra'ila ta sama ya kashe mutane da dama a sansanin 'yan gudun hijira wasu manyan jami'an amurka sun yi gargaɗin harin hamas na isra'ila yana baiwa ƙungiyoyin 'yan ta'adda na kasashen waje karfin gwiwa a fagen yaƙi da ta'addanci ƙasar sin za ta jaddada jagorancin da jam'iyyar communist ke bayarwa a kamfanin hada-hadar kudin ta mai kadarori da suka kai dala tiriliyan 61 To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa yayin da ma'aikatan majalisun dokokin jihohi a fadin Najeriya ke ci gaba da yajin aiki wanda ya tsaye da harkokin majalisun cik an fara kiraye-kiraye ga bangarorin biyu. kiran mu shine su zabura 'yan majalisa su san menene damar su su yi amfani da damar su domin dimokuraɗiya ta miƙe domin kuma a sami kowace ɓangare na gwamnati yana aikin da ya kamata. Za kuma a ji wani rahoto na musamman kan yadda cutar koda ke laƙume rayukan talakawa a sassan duniya musamman ma Afirka. Kamar kowace safiyar ranar Laraba yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faru Sanyanna ke gabatarwa. inda yau shirin zai waiwayi dambarwar siyasar jihar Rivers. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Isra'ila ta ce dakarunta sun fafata da mayakan kungiyar Hamas kuma sun kai har kan wuraren kungiyar na ƙarƙashin ƙasa a arewacin yankin zirin Gaza a ranar Talata da wasu har-har ta sama. an ba da rahoton cewa akalla mutane hamsin suka mutu a wani hari da aka kai kusa da sansanin 'yan gudun hijira na jabaliya da ke arewacin gaza mai magana da yawon rundunar sojin isra'ila laftanar kanar richard h ya ce ya gaya wa kafar yada labarai ta cnn cewa akwai wani babban kwamandan hamas a yankin inda ya tabbatar da kai harin ta sama sanarwar da rundunar tsaron isra'ila ta fitar daga baya ta bayyana mutumin da suna Ibrahim Biyari sannan ta ce shi ne jagoran abin da ya kira mummunan harin ta'addanci na ranar bakwai ga watan Oktoba. Jabaliya gida ne ga iyalan 'yan gudun hijira da suka yi fama da yaƙe-yaƙe tun daga shekarar 1948 kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito. hukumar lafiya ta falasɗinu hukumomin lafiya na falasɗinu sun ce akalla falasɗinawa hamsin ne suka mutu yayin da wasu ɗari da hamsin suka jikata a harin da aka kai a sansanin 'yan gudun hijira sanarwar da kungiyar hamas ta fitar ta ce babu wasu kwamandoji da ke sansanin inda ta ce adadin waɗanda suka mutu ya kai ɗari hudu ko kuma suka jikata kamfanin dillancin labarai na reuters ya ce ba za a iya tantance alkaliman ba a halin da ake ciki kuma mummunan harin nan da mayakan hamas suka kai kan isra'ila wanda ya haifar da yakin da aka kwashe makonni ana gwabzawa a yanzu ya faɗakar da kishiyoyin ta'addanci a duniya inda ya ƙarfafa wasu ƙungiyoyi daban-daban a cewar wasu manyan jami'an amurka uku waɗannan ƙungiyoyin ta'addanci da suka hada da al alka'ida da is suna yin amfani da harin da kuma hotuna da ke da alaka da shi da kuma martanin da isra'ila ta mayar a matsayin abin farfaganda in ji su wanda aka tsara don ƙara yawan su da kuma yiwuwar kai har-har kan amurka daraktan hukumar binciken manyan laifuka na fbi christopher Ray, da sakataren tsaron cikin gida alejandro mayorkas da daraktar cibiyar yaƙi da ta'addanci ta ƙasa christine abizet ne suka bayyana wannan tantancewa a jiya talata yayin da suke ba da bahasi a gaban kwamitin sa ido na majalisar dattawan amurka inda suka yi gargaɗin harin hamas na isra'ila yana baiwa ƙungiyoyin 'yan ta'adda na kasashen waje karfin gwiwa a fagen yaƙi da ta'addanci a daidai lokacin da ake ganin barazanar tana raguwa labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Sojojin ƙasar Myanmar sun kai samame wata kafar yada labarai ta Rakin tare da kama wani ɗan jarida da ma'aikacin ofishin kamar yadda BOA Burmese ta rawaito wanda ya ƙara jaddada yadda sojoji ke murkushe kafafen yada labarai a faɗin ƙasar bayan juyin mulkin da suka yi. An kai samame a ofishin ƙungiyar raya kafafen labarai na DMG da yammacin ranar Lahadin da ta wuce. Zozo mai magana da yawun kafar yada labaran ya ce da BOA Burmis cewa sun kwace kayan aiki tare da kama wani ɗan jarida da wani mai gadi. A wannan rana, sojojin Myanmar sun sanar da kama wani tsohon jami'in soja wanda ya taɓa rike makamin ministan yada labarai a ƙarƙashin gwamnatin da ta gabata mai samun goyon bayan soji.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 Uwar kungiyar ma'aikatan da ke aiki a majalisun dokoki na jihohi wato fasance ta umarci 'ya'yanta su shiga wannan yajin aiki na baba sai ta gani biyo bayan abin da ta kira rashin mutunta dokar da ta tabbatar da 'yancin harkokin kuɗi ga majalisun dokoki na jihohin Najeriya daga bangaren gwamnonin ƙasar. yanzu haka dai zaurika da harabobin majalisar dokokin kowace jiha a najeriya na ci gaba da kasancewa a garkami kwamar bashir yahaya shine shugaban reshen jihar kano na kungiyar ta fasan doka ce ta ƙasa wadda ta riga ta faɗa a sashi na da uku cikin baka wanda ya faɗi cewa majalisa waje ne wanda yake da zaman kansa haka bangaren gwamnati kuma haka bangaren shari'a to shine muke so ga cewa lalle gwamnoni sun yarda cewa komai da komai ya dawo majalisa kamar yadda doka ta riga ta faɗa kuma wannan kusan jihohi kusan talatin kowane gwamnoni sun riga sun sa mata hannu ta yadda za a yi wannan kasafin kuɗi da kuma yadda za a kashe wannan kuɗi kuma wannan kasafin kuɗin shine cewa wanda komai ba abin da majalisa take bukata cewa a ce sai ta rubuta ta nema a yanzu saboda rashin wannan gashin yancin haɗin kan cewa duk abin da za a yi a majalisa sai in rubuta wa gwamna tukuna gwamna ya sa hali kuma ya ba da kuɗi da za a yi wannan abu kuma wannan yakan kawo targaɗo a wasu abubuwa domin aka nema ba za a iya samu akan lokaci da ya kamata a yi ba wani kuma ba za a iya samu ba amma aka ware wannan bangare na majalisa da bangare na gwamnati ina ganin komai zai tafi yadda ya kamata. sai dai a cewar kwamarar umar adamu kazaure shugaban reshen jihar jigawa na kungiyar tafasan rashin mutunta yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta 2001 a kan wannan batu tsakanin uwar kungiyar ta shafa son ta ƙasa da zauren gwamnonin Najeriya da kuma ƙungiyar shugabannin majalisun dokoki ta Najeriya shine ya haifar da wannan yajin aiki na sai ba ta gani. Dama mun taɓa shiga wannan yajin aiki bayan an cimma wata yarjejeniya aka muka janye muka dakatar. To tun da muka dakatar da wannan yajin aiki a ranar sha takwas ga watan bakwai hijira ta 2021 har wannan rana da muka dawo babu wani abu takamaimai wanda aka cimma a cikin yarjejeniyar da muka yi shiga da su shi yasa yanzu muka dawo wannan yajin aiki kuma bawo maganar yajin aiki ne da ake ka san mu ma'aikatan majalisa ne wanda suka san doka da oda ba ma wani abu wanda ya saba doka muna bin doka da oda kuma ko'ina a jihohi ana yajin aikin nan bisa tsari da doka To amma Honorable Nasiru Garba dan ciye tsohon wakili a Majalisar Dokokin Najeriya ya ce yajin aikin da kungiyar ta ke yi na nuna raunin 'yan majalisar dokoki ne na jihohi. Magana ce ta 'yan majalisu su yi magana da gwamnoni su tabbatar su bi abin da doka ta tsara tun da an riga wannan al'amari ya zama eh, doka. shirin mu shine su zabura 'yan majalisa su san menene damar su yi amfani da su domin demokradiyya ta mike domin kuma a sami kowace bangare na gwamnati yana aikin da ya kamata. Masu kula da lamura na ganin cewar 'yan majalisar dokokin jihohin ne suka yi wa sarere da damar su lokacin da majalisar dokokin Najeriya ta so dafa musu su sami wannan 'yanci fiye da shekaru goma sha biyar baya. Wato shekaru kalilan bayan da ita majalisar dokokin ta ƙasa ta samu nata 'yancin daga fadar shugaban Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Hafiz Baballe da kashi na biyu na labaran duniya. Ƙasar Sin za ta jaddada jagorancin da jam'iyyar Communist ke bayarwa a kamfanin hada-hadar kudinta mai kadarorin da suka kai dala tiriliyan 61. da kuma karfafa kokarinta na rage yawan basussukan cikin gida kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka rawaito muhimman taron manufofin kuɗi inda suka ambato wani muhimman taro da ake so bi cikin shekaru goma wanda aka gudanar tsakanin 30 zuwa 31 ga watan oktoba babban taron harkokin kuɗi na tsakiya da aka gudanar a birnin Bejin na ƙasar Sin ya rawaito cewa ƙasar Sin za ta tabbatar da haɗin kan shugabancin jam'iyyar kwaminisanci kan harkokin kuɗi. Taron wanda ya samu halartar shugaban ƙasar Sin Xi Jinping da Premier Li Chang ya bayyana cewa ƙasar sin za ta samar da wata hanya ta wurare matsalolin basussukan cikin gida da kuma kula da basussukan ƙananan hukumomi. daga ƙarshe kotun kolin amurka a jiya talata ta saurari wasu ƙararraki guda biyu daga jihohin california da michigan da suka hada da jami'an gwamnati da ke hana masu suka shafukan sada zumunta inda alƙalan ke ƙoƙarin bayyana lokaci da irin wannan hali ya shiga cikin iyakokin kundin tsarin mulki da aka takaita kan ikon gwamnati na takaita magana. kananan kotuna sun cimma matsaya daban-daban a cikin shari'o'i biyu wanda ke nuna rashin tabbas na shari'a game da ko irin wannan aiki na kafofin sada zumunta na da alaka da gyare-gyaren farko na kundin tsarin mulkin amurka wanda ya kare 'yancin faɗa albarkacin baki toshe masu amfani aiki ne da ake yawan amfani da shi a kafofin sada zumunta don murkushe masu To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai wani rahoto na musamman kan matsalar jinyar koda. Gidauniyar tallafa ma masu matsalar koda ta ƙasa da ke nan Amurka ta ce kowace shekara cutar koda tana kashe miliyoyin mutane a faɗin duniya saboda rashin sukuni musamman ma tsadar jinya matsalolin na wato na rashin kuɗi da sukuni sun wato sun fito karara a wasu ƙasashen afirka irin ghana inda ake ganin matsaloli masu nasaba da jinyar cutar koda da ke karuwa a tsakanin majinyata a asibitin koyarwa na tamale da ke yankin arewacin ƙasar alhassan abdul washid ya shirya mana wannan rahoto wanda aisha ma'azu za ta karanto yahayawan zam adam ma'aikacin jinya ne da ya kware a wannan fannin a asibitin koyarwa na tamale da ke yankin arewacin ghana ya ce a kullum masu jinya da ke karkashin kulawarsa suna gaza biyan kuɗin maganin cututtukan kodar da suke fama da su ya ce We started with three Mun fara da majinyata uku ne, sannan sannan a hankali kuma sai adadin su ya ringa karuwa. A halin yanzu dai muna da majinyata 60 zuwa 70 da muke tace musu jini, wato dialysis. Wajen kaso goma cikin ɗari na al'ummar duniya na fama da cututtukan koda masu tsanani a cewar gidauniyar kodar ta ƙasa Amurka. A Ghana, yawan masu wannan cuta sun kai wajen kaso goma sha uku bisa wani binciken da aka yi a dubu biyu da sha takwas. hukumomin lafiya a ghana sun ce wannan yanayi yana samuwa ne bisa dalilai biyu lafta gishiri a abinci ko kuma yawan cin abinci mai sukari tsarin inshorar lafiya da gwamnati take daukar nauyinsa wato nhis yana ba da kulawar lafiya da kuma magani kyauta kan wasu cututtuka isa haku abdullatif darekta ne a hukumar inshorar lafiya wato nhis kuma shi ke da alhakin kula da al'amuran nhis ya ce ofishinsa na sane da hauhawar cututtukan da ke da nasaba da koda kana akwai bukatar ɗaukar nauyin jinyar marasa lafiya uh, Batun hukumar lafiya ta ɗauki nauyin jinyar masu fama da cutar koda wato dialysis wani lamari ne da mutane da yawa suka ba da shawara a kai. sannan mu kanmu a cikin gida mun samu tattaunawa a kansa tsakanin jami'anmu da kuma na hukumar lafiya ta ƙasa. asibitin koyarwa na yankin arewacin tamale a ghana yana kula da marasa lafiya daga yankuna shida na ƙasar yahaya wanzam adam ya ce akasarin majinyatan dai ana musu dialysis sau uku a kowane mako sai dai kuma majinyata da dama ba za su iya biyan kuɗin jinyar ba so most of them are doing twice in a week. Patients saboda haka akasarinsu suna yi sau biyu kawai a kowane mako majinyatan da suka kasa zuwa dialysis na tsawon mako daya gaskiya suna shiga cikin wani irin yanayi mai tsanani tsananin gaske rayuwarsu takan kasance cikin barazana majinyacin zai iya mutuwa abdullatif ya ce nhis tana ɗaukar nauyin maganin sabbin majinyatan da aka gano suna fama da cutar to amma ya ce hukumar da yake wa aiki tana yunkurin faɗaɗa ba da kulawar cutar ya kai ga waɗanda suka daɗe suna fama da cutar yayin da hukumar take gudanar da binciken ƙarshen shekara na cututtukan da take ɗaukar nauyin maganin masu jinyarta da maganin su sai dai kuma ba batun ɗaukar nauyin ba ne kawai akwai kuma matsalar na'urorin da ke yin dialysis ɗin Currently, five machines are functioning efficiently. A halin yanzu dai muna da na'urori guda biyar masu aiki ka'in da na'in. Kaddara kana iya yi wa sama da mutane ashirin dialysis. sannan kowane rukunin dialysis na daukar sa'o'i biyar saboda haka lokacin da kowane mai jinya zai yana jiran a zo kan shi zai yi yawa to idan misali a ce muna da na'urori goma sha biyar zuwa ashirin kuma kaga zai taimaka matuƙa wajen rage tsawon lokacin jira 'yan ghana suna fatan wannan binciken ƙarshen shekarar zai yi la'akari da damuwar iyalai da majinyata masu fama da mummunar cutar koda da ke haifar da macewar koda sannan kuma a wani bangaren zai taimaka wajen magance matsalar ɗaukar nauyin maganin da rashin wadatattun na'urorin dialysis